rana ah, eh, da dare da malam da mama su da mama ta kwai amma kai gwari ne koko wallahi wuri jima mama su bi da ya ba mama ta kwai wako kama gwari mama su bi mama ta mama dokara dan dan dan ina zuwa to yanzu yanzu minti biyu fa to shi ce nan ka ce ko ina ka ban mun to ba ba wai jira baban ku na ce mu jira da ku kuma ba ku yi magana oh ga dogo ga kujere ewale. komi goma komi goma wallahi komi goma ai jiya nan komi goma komi goma goma komi goma tonu goma goma de mama tokwe de mama asibi mama ukujiri mama jato duka sun zo suna yi gaisuwa da mama jato mama ukujiri komi goma yẹn lò komi goma komi goma komi goma komi goma komi goma komi goma duka goma goma komi goma komi goma naira goma naira goma komi goma komi goma e komi goma wula mm, komi goma komi goma jí àdéhùn ma komi goma komi goma komi goma. Mm, komi goma, komi goma. Tangwari. Komi goma. Komi goma. Komi goma. Komi goma. Komi ma goma. Komi goma. Wannan goma? Komi goma. Wannan goma? Komi goma. Ah, to shi. Mm, komi goma. Allah saka alheri. Komi goma, komi goma. Wannan za mu je mu dawo. Allah ku dai. Komi goma. Komi goma, komi goma. Eh, komi goma. Komi goma, komi goma. Mm, komi goma. goma me naira goma komi goma komi goma komi goma goma goma komi goma komi goma komi goma komi goma komi goma komi goma komi naira goma komi goma komi goma komi goma komi goma komi goma komi goma komi goma komi goma komi goma komi goma naira goma una ma goma una goma una ma naira goma komi goma komi naira goma komi goma komi goma komi naira goma komi goma naira goma komi naira goma komi goma me aka sai ne naga goma goma haka canje komi goma kamar ya komi goma komi goma kai ta mana kai ni na fi ka iskan ja ban ga kana ba na ga goma goma ka ce min komi goma komi goma kamar ya komi naira goma komi goma kai kai kai kallen da kyau ni na fi ka zarewa fa komi goma kamar ina kana kana cewa komi goma komi goma waye dibi ka ina cinikin da aka yi eh, komi goma wa kai na ce ka sai da mun kana komi goma wa alaikum salam kamba eh? kamar da kaya aiki komi ne na goma yau kai ne da komai goma komi goma wannan na ku tazo ɗaya kenan kamar ya tazo fitsari na ce zan je in jire min kayana komi eh. goma na zo na ga yan canji ban ga na ga goma goma ban ga komi ne Kwara Goma. Wannan gwari ne ya samu taɓin hankali ya je aka kwashe mishi aladu da gauta ya hauka ce. Goma. To komai Goma ake kiran shi a garin ai ba wanda bai san shi ba barka ji kuma. Goma. Barka ji kuma komai Goma. Gomi Goma. tuma gora ma in ba na fi in ba he ka biya ba Allah ne. Gomi Goma. Kai ba ma ce ne. ko yana da yana da yana da certificate a psychiatrist ko an kai ba rike. Kai ya aka ka dauki kaya ka ba mutumin nan a matsayin na mahaukaci. Gomi Goma. Komai Goma. Barka gani ma da ka gani. Komai Goma. Gomi Goma. shine ka aka dade min ka aka aje min goma goma ni ma ka goma na wallahi ba ba mahaukaci ne ba ko sakatiri ne kai wallahi mun sai mun je kai komi goma komi ka gani ko wallahi wallahi ka gudu ala da kan ba ala da kan ba